to alhamdulillah yau in ka gani ka gana fito a dan najeriya sosai don haka ina cike da farin ciki kwarai da gaske kasancewar najeriya yau take cika shekara 63 da samun yancin kai ko ba komai abin da muke gani a rubuce da kuma abin da yake a ka'ida shine najeriya tana da wannan shekaru ba tare da ana mana mulkin mallaka ba don haka rana ce ta farin ciki abubuwa da aka taho kuma daga lokacin da aka samu yancin kai zuwa yanzu lallai talakawa muna da wato burace-burace da fata na a ce ci gaban kasar ya wuce halin da ake ciki yanzu domin a ƙasa da ta kai shekara 63 da samun yancin kai tana da gwamnati tana da wato jami'an tsaro tana da tattalin arziki to ya kamata irin hali da jama'a da dama na 'yan kasar muke ciki na yanayin rayuwa ko tsadar rayuwa a ce an fita daga cikin saboda dadewar da muka yi da samun 'yancin kai eh, ya kamata ci gabanmu da dadewarmu na samun 'yancin kan nan da aka samu a ce yanzu jama'a da in za a samu masu kuka a kasar to ya zamanto 'yan kalilan ne ba kamar yadda yanzu mutane da yawa su ne suke kuka da yanayin tabarbarewar tattalin arziki da yanayin tabarbarewar tsaro da yanayin tabarbarewar tarbiyya da sauran wasu abubuwa ba ya kamata a ce zuwa yanzu idan muka zo irin rana irin ta yau ɗaya ga watan goma to a ce muna tuna muhimman abubuwa da ƙasar ta sanadar wa ɗan najeriya ɗan ƙasar da za mu yi alfahari da shi ta fuskar a ce yau za ka kwanta a cikin gidanka ba a daga maka hankali da labarurruka na tashin hankali ko na rashin zaman lafiya wani gurare can da can a ce in kai hankalinka a kwance ki ko inda kake ba a fitina to akwai wasu guraren da kuma kullum suna cikin tashin hankali wanda dole ne a matsayinka na ɗan ƙasa mai kishin ƙasa wannan abu da yake faruwa a sauran sassan kasar ya dinga daga maka hankali to ya kamata a ce zuwa yanzu dan najeriya zai kalli baccin shi zai yi baccin shi hadda munshari saboda an samar da tsaro dan najeriya zai yi baccin shi hadda munshari saboda iyalan shi suna da wadataccen abincin da za su ci ba iya na yin ranar ba ba na kwana biyu ba ba na sati ba ba na kaza ba na kaza ba domin allah ya bamu gonakin da za mu yi noma gwamnati lallai ta samar da hanyoyi da za a inganta wannan fanni da duk abin da za ka yi wa mutum to kada ka hana shi abinci nan matsala take babba a samar da hanyoyi da mutane za su kama harkar noman nan sosai domin allah ya ba mu ƙasa allah ya ba mu dausayi allah ya ba mu ruwan sama duk abin da ake so a ƙasar nan allah ya riga ya mana to ya kamata ita gwamnati kuma ta sauƙaƙa wa manoma hanyoyin da za a samar da abinci ingantacce kuma wadatacce tun daga kan irin da za a shuka da takin da za a shuka da magungunan da za a yi amfani da su har abincin a ce ya kai ya banyar a ce ta kai yadda ya kamata yadda abinci zai wadatar da kasar har ma ta kai muna iya ciyar da wasu kasashe domin duk ni'ima Allah ya mana kasar ya kamata dadewar da muke da samun yancin kai a ce 'yan kasar muna da muna iya kwanciya hankalin mu a kwance ko da wani lokaci ne za mu iya tafiya asibitoci mu samu a lura da mu cikin abubuwa masu rahusa ko ma a ce mana kyauta magani a bamu kyauta abubuwa ingantattu a ce an samu dan najeriya yana samun wannan domin allah ya wadata mu da albarkatun ƙasa wanda kasar tana da tattalin arzikin da za a iya mana irin waɗannan abubuwa to duka wannan shine ni kira da nake yi da gwamnati musamman wannan sabuwar gwamnati ta shugaban ƙasa alhaji ahmad bola tinubu kasancewar wata daɗe da kama mulkin najeriya ba har yanzu ba ta yi shekara guda ba to tana da sauran lokaci wadatacce da za ta kalli irin hali da 'yan kasa suke ciki kuma ta kawo rangwami da sassauci domin ya kasance kowa an zo ana murna ana farin ciki da zaben da aka yi musu har allah ya ba su wannan kujera suke shugabancin najeriya domin ba su kaɗai ba ne da yawan mutane ko a ba zaben ba su kaɗai suka fito ba amma allah ya ɗauka ya ba su to su amfani da wannan dama da cewar ba karfinsu bane ya basu Allah ne ya basu to su yi wa 'yan ƙasa abin da ya dace domin gaba ta fi baya yawa shekara hudu kamar yau ne idan kai da kyau 'yan ƙasar su kasance su ne za su ce maka dawo idan kuma ba haka kai ba to 'yan ƙasar dai su ne Allah ya ba su ikon su kai zaɓe in sun ji daɗi ce ka dawo aka sun haka kuma ga kanan ga ƴan ƙasar Allah ya taimake mu